To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Shak Maulana Shak Ali Abdulrahman wanda zai ci gaba da uh, zai ci gaba da karatunsa mai take a uh, gardama. Yau muna halka ta biyar wani zai ce a na shida za a shiga a na biyar ne wancan sati mun ɗauke shi a shai ya ɗauki ya mana maulidi ya ba mu saraba ne hatta da yan izalin ma domin <laughs> eh, cikin wannan sati mun samu mun ga ɗan izalin da ya zo wani magana na ina gani wannan ma ba shi ma cikin topikin shayi amma saboda saraban da shayi ya bamu zan ne wannan bidiyo in sa wa shehi in Allah ya shehi na bukata shehi ya yi sharhi akan wannan magana akan mhm. yake mana ah, barka da shi ma yayi magana dai na alkhairi da mun mun nemo mu saka na'am mun doke shi a eh, tsaraba ne wannan gaskiya ne da zamu shiga na yau raba gardama halkan mu ta biyar kenan wanda mhm. ah, ma'anar wannan raba gardama an daɗe ana cikakan eh, tijjaniya ban ce tijjaniya shi ce ku. a kan wasu ababen da ake yi wai na da wasu ababa da ake cewa kafurai ne kuma ake kafurta su akan ake a kan wayan wayannan ababa wanda shi ne mm. ganin cewa kamar ai duk abin da ake tuguma ah, Sheikh Ibn timiya ya tabbatar hatta uwa uba na ƙarshe last week ko last two weeks ne abinda shi ya gaya mana cewa hatta suna kan kanta ɗari kan ɗari kan kan kanta da ake tuguma in ma ba ma aikacin shi ba ma ɗari kan kan kanta da ake magana Sheikh Ibn taimiyya ya riga Sheikh Ahmad Tijani ma shiga shiga ɗari ka Sheikh hmm. ɗari ka ne kuma bakadire kwarai na'am shi yasa alhamdulillah in dai ba hasada ba ta yaya za ku zo kuna yi kuna wuridi wannan ta zama daidai kuna mhm. ta zama daidai shehun ku ce ya sha giya ya bugu ta zama daidai shehun wasu kuma zai ce a ah, shi ma wuridi a ibada ne ku ce a ah, wannan haramun ne wannan kafirci ne mm. irin ababen da shi yake kawo da kenan to alhamdulillah za mu so shehi ya ci gaba halkan halkan ta biyar kenan da za mu ji mai kuma shai zai kawo mana anan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shak amin wa alaikum salam a'udhu billahi samiul alim من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ‘Yan uwa musulmai, na duk duniya muna sallama irin ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yan uwa kamar yadda shi sarki zaki ya faɗa to halkan mun mai da shi ta, ta, ta biyar saboda wancan bononza ce eh. da aka yi yawa aka yi na ma'aiki aka ji mu'ujizozi iri daban-daban daga bakin shai ibrahim inyas to yau za mu zo ne ma direct kan karatu saboda mu samu mu faɗaɗa zancen yau ne sai dai mu ɗan yi hakuri ko sacin gobe za mu ɗan taba kaɗan amma saboda karatuttukan suna da yau a farko dai idan mutanen da suke biye da mu satin da ta wuce kafin mu shiga jiwani hmm. mun kawo lawan Triumph da ya caccaki sidi abdulkadir jilani a nan sai nake cewa Taba basiri abdulkadir jilani ta musuluncin mutanen afirka ne gaba ɗaya sannan kuma ta mutuncin Shehu usman dan fojiyo ne sannan kuma na ce a irin jahilcin su su yara kananan taba mutuncin ma shek a sidi abdulkadir Jilani, ta mutuncin ibnu taimiya ne don ibnu taimiya yana intisabi da sidi abdulkadir jilani muna da ma littattafai wanda yana ɗarika mata kadiriya ina da isnadin hmm. sannan kuma mun karanta a cikin al'ukudu duriya da za a yabe shi suka ce ma irin gudun duniyan ibnu taimiya kamar gudun duniya ne na sidi abdulkadir jilani hmm. to wannan maganan in ba manta ba satin da ya wuce mun faɗa to yanzu za mu sa mu danna maganan da shi lawan trayom ya faɗa sannan kuma da Allah zai gaskata ni sai gashi a satin nan ɗin malaminsu Dr. Sani Rijiyar Lemo ya, ya wanke Sidi Abdulkadir Jelani ta tas. Saboda haka eh, a sa mana bidiyo ta farko. Na'am. to gashi nan bari fa ku ji abin da ake cewa Abdulkadir din fa yana yi yau karatun ya karatu har da waya za a yi to bari fa ku ji ga sunan wakar cikin littafin alfiyudatu rabbaniya na Ismail bin Muhammad ibn Sa'id aka ce wai hadhihi manzuma lahu qaddasa ko quddisa sirruhu wannan wakar tasa ce wai ana nufin ta Sida Abdul Qadiri quddisa sirruhu sirrinsa ya tsarkaka wato samma bil wasila wai ana kiranta da suna wasila ma'ana abinda ake kamun kafa da shi sai ce wa waqatu qira'atiha qabla zikiri wai ana fara karanta ta ne ma kan a fara zikiri to bari ku ji abin da yake cewa yace sakani bi ka'sin min mudamati hubbihi fakana min as-saqi khumari wa sukrati sai ce yunadimuni fi kulli yawmin wa laylatin wa ma zala yar'ani bi 'ainil mawaddati sai ce darihiya baitullahi man ja'a zarahu yuharwil lahu haza bi izin wa rif'atin to daga nan aka fara barnar yace darihi wai kabarinsa baitullahi ɗakin Allah ne man ja'a duk wanda ya zo zarahu ziyartarsa yuharwil lahu yayi sassarfa a wajen yahza zai rabauta bi izin da ɗaukaka wa rif'atin da girma sai ce wa sirriya sirrullahi wai sirri na sirrin Allah ne an gane ko sai ce sarin bi khilqatin sarin bi khalqihi kai sarin bi khalqihi mai gudanarwa bi khalqihi da halittarsa sai ce falus bi janabi ka fake a wajena in aratta mawaddati inda gaske kai masoyina ne a madadin ka sai ce wa amriya amurullahi umarni na umarnin Allah ne in qultu kun in nace abu ya kasance zai kasance ma'ana kamar yadda Allah yake cewa kun fayakunu sai ce wa kullum bi amrillahi fa kun bi qudrati wa kullum duk wannan abin bi amrillahi da umarnin Allah ne fa kun bi kudarti ka yadda ina da kudura to abin tambaya nan cewa sirrin sa sirrin Allah ne ina aya ko hadisi to <laughs> malam eh, lawan trayo inda aka she kuma yau yauwa ka ji bayanin ko <laughs> to <laughs> To wannan bayanan da muka kawo kafin shi abin nan ya warware masa a malaminsa a me sunansa yawwa satin da ya wuce mun dan yi masa abin nan gyara hmm. saboda su rashin kunya ne ni yake abin yake damun su ma duk abin da kai kasancewa a gidanka akwai irinsa to me yasa zaka soki na wani gidan wani kuma saboda akwai maganganu ne wanda idan kai idan kace zaka yi su kana kana nuna jahilcinka ne karara a ciki to yanzu shine zamu dawo kan yanzu abinda makamancin abinda aka faɗa a can ɗin gashi na an gaya wa ibnu taimiya an fahimta can amma shayi kamun mu je wurin eh shin abin da shi eh, lawan tirayo ya karanto yanzu eh daidai ne ko dai a'a bai fahimci abin ne da kyau ba ko dai a'a yana karwa yau yana kan wannan maganan da shak ibn taymiya ya musu hanin cewa maganganun sufaye ku daina shiga ciki ko dai yawwa wato abin da aka yi musu hani idan shi mutum ya yi magana a adalci shasa Allah ya ce fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna yanzu kai dinnan a wani bangare kai ahlal zikiri ne abin da kafi sani yanzu misali makanikin moto in motonka ya lalace in ka je ka tambayi likita dala kai kai kai kai adalci adalci ba. To in ka tashi sai ka je ka tambayi makanikin mota gafa abin da yake damun mota na. a mota din ma abin da bangaren fakanaiza ne in ka je ka tambayi mai gyaran injin ba ka yi adalci ba adalci ba gaskiya ne na'am zan jango to shi yasa ibnu taymiya yake ja musu kunne a maganganun sufaye saboda mu ibara muke yi hmm. idan muka faɗi magana yanzu misali da in ka je cikin Qur'ani ba annabi Musa kan ba annabin Allah ba ne? Haka ne annabin Allah. Hajir kam duk duk abin da malamai aka yi itifaki shine waliyi ne shi yasa nake cewa in ma ka ce shi annabi ne to annabi Musa yana gaba da shi dan annabi Musa mursal ne manzo ne shi in ka ce shi ma hadith din manzo ne har yanzu annabi Musa yana gaba da shi saboda annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusuli karshen girma kenan kaga duk yadda ka juyo annabi Musa yana gaba da sayyidina Hajir. to saboda haka ma kai eh? Nace ba haɗawa, dole kawai ka yarda shi walidin shi ne. To amma gashi nan ya je yana abin da ya rikitar da kwakwalwar annabi Musa shi annabi ne shi manzo ne shi ulul azmi minar rusuli. Sosai sosai haka ne na'am. Yawa to saboda haka wannan ibarar Qur'ani ya nuna shi amma sab kuma Ibn Kasir abin da ya kawo a cikin tafsirinsa ya ce Hadir yana da ilimin gaibi ne. Shi kuma eh yana da ilmin gaibi yana da ilmin hakika shi kuma annabi Musa yana da ilmin shari'a ne kuma in ka dubi abin da Hadir ya koya wa annabi Musa ba shari'a bane ba sallah bane ba azumi bane ba zakka bane hmm. <laughs> ka fahimtancen ko kuma har annabi ya ce inda ina ma da annabi Musa ya yi hakuri ya dinga gani a ja'ibullahi so shine abin da muke gaya musu su dinga karambani su shiga a cikin abin da basu sani ba saboda haka wannan ilimi ne na mutane da yanzu da ya tabo magana ai da farko din ya ce kasakani mudamatan ya ce hakika an shayar da shi giya kaga mun kawo a cikin al'ukudu duriya cewa eh, ibnu taimiya ya sha giya ya yi tatil sai ya kiye fassara waje saboda ya san akwai na karantar da shi wannan karatun. To yanzu idan ka kawo kace kabarin Ibnu a Sidi Abdulkadir Jenani an ce kamar Ka'aba ne da sauransu to yanzu akwai inda ma aka ce Ka'abar su kutum ma kayi kuka saboda mutuwar Ibnu Taymiya. <laughs> To ka gani? Ka'aban ba wai yayi kuka hmm. saboda mutuwar Ibnu To yanzu abinda kuma suka faɗa na cewa jadab darihan bisham gamamatun darihan darihan bisham wani kabari a sham jadab ta yi baiwa gamamatun na girgije eh? hmm. taski sarahu alal maddi wadda wata dumu ta shayar da kasa ma'ana kabarin ibnu taymiyyah fa ya zama girgije ya shayar da kasa akwai magana na'am to ka gane ko sai ya ce to wasaka kuburan jawaratu kaburrukan da suka makwabci kabarin ibnu taymiya su ma sun ga falalar ibnu taymiya ibnu taymiya ya sha yadda su ruwan yadda ta turabi sahabun afwi gafa girgije ta, ta girgije ta afuwa a karkashin kasa yana yi wa mutane afuwa mana duk zunubin ka in ibnu taymiya ya maka afuwa shikenan magana ya kare hmm. <laughs> ibnu taymiya afuwa eh, eh? Eh, eh suka ce sahabul afwi girgije ne na afuwa afuwa kam dama ba in kai laifi bane za a ce maka an yi maka afuwa to ibnu taymiya kana kwance duk mutanen kabari yayi musu afuwa wannan wannan ba aikin Allah bane yawwa ka gani to amma ba shi suke tuhuman a shahanan ɗarika da shi ba shahanan mu da su na'am yanzu yanzu yanzu ma gashi yana cewa abu na shehu sidik ta ce wa sirri ya sirrullahi sirri na sirri ne na ubangiji hmm. ya ce ku ji ba ibu sidu Abdullahi ce wa sirri ya sirrullahi to yanzu an ce ibnu taymiya yana ma mamata ma afuwa satin da ya wuce ma mun faɗi abin da ya fi wannan muni cewa ma nazalat ala alil makabiri rahmatun rahama ta sauka ma mutanen kaburruka. wa an kastahum ka kiyaye su min zulmati zulami ibnu taymiya ya je ya samo mutanen kabari daga duhun zalunci wanda Allah yana zaluntar su ibnu taymiya ya je ya kwato su daga hannun mala'iku kai ku daina ku daina zaluntar mutane na ya je ya kwato mutane daga daga daga zalunci aka danganta wa ubangiji zalunci azaban da yake cikin kabari to zalunci ne ya ji ya kwato mutane ya Allah za ka yi wa mutane zalunci kana kana azabtar da su sai ya ji ya kwato su hmm. ka fahimci zancen to saboda haka sai ya sake cewa tuba liman amsa mujawiruhu turbatun Eh? farin ciki ya tabbata ga kaburukan da suka suka suka makwabci ibnu taymiya min ajliha jarun mujawir yukramu duk wani wanda ya makwabci kabarin ibnu taymiya aka karrama shi aka girmama shi to yanzu nan kafin mu shigo mu shigo na shigo mu shigo karatun nan na samu ambasada Sheikh Ado Musa yana karatu akan a maganan da wannan ya faɗa ni ban da labari ma sai yanzu nan da zamu shigo nan sai da na saurare shi ya kama kamar minti biyar eh. a wannan malamin Kano nan Daurawa eh. yace eh, yace salatul fati wahayi akai kuma an ce tafi Qur'ani kaza saboda haka duk wanda ya yarda da wannan makafiri ne duk mutijanawa ya kafirta mu to yanzu gashi nan ibu ba wai yana raye ba fa ibnu taymiya baya ya mutu din amlaku sama'i Ha za kun ga duk wani abin da aka faɗa kaɗan ne wa amlaku sama'i mala'ikun sama ta huffuhu fi kulli yaumin mala'ikun sama sun zo suna kewaye da kabarin ibnu taymiya ba aikin da ake kawo kenan ba eh eh sun zo sun eh sun zo sun kewaye wannan magana ba ta rinjaye na Sidi Abdulkadir ba yawa sannan bayan hakan ma kuma aka ce wai shi abu ne yake nan wai an ce wahayi aka yi wa aka kawo salatul fati wahayi aka yi saboda haka a saboda haka kafirci ne hmm. to yanzu wanda shi bayan ya mutu ma mala'iku suna kewaye da kabarinsa a raye kan wa san me ake masa sannan kuma saboda jahilci shi fa maganan cewa wahayi mala'ika idan mutum ya zo wajen mutum ba sai annabi ba fa a cikin qur'ani ya zo fa cewa wa auhaina ila ummi musa hmm. mace ba ta zama annabiya hmm. amma gashi Allah yana cewa mun yi wa jatumar annabi Musa wahayi to yanzu ita ma annabiya ce <laughs> to saboda haka abin da jama'a da yawa ba su fahimta ba da Allah Allah ya ce wala takku ma laysa laka bihi ilmu. na'am kada kai firici akan abin da baka sani ba idan ka ce ganin mala'ika yanzu misali sahabbai sun ga mala'ika yanzu duk su annabawa ne ah, hadisi ne gashi nan sarihi kowa ya san da shi manzon Allah yana zaune iz qala alaina rajulun a yayin da wani mutum ya bullo mana fari sol yana sanye da kaya fari sol gashin sa baki kirin ya zo ya zauna a gaban manzon Allah ya sa ko sa cikin gwiwoyi abinan ya hada da gwiwowin manzon Allah hmm. ya ce ya habir ni anil islam ya gaya masa wa ahbirni anil iman ya gaya masa habirni anil isan ya gaya masa ya ce masa matasa da suka gama sai wannan mutumin ya tashi ya tafi sai manzo Allah ya ce ya umar a tadiri mani sa'il shin kun san wannan mai tambaya sai suka ce Allahu wa rasulu a'lam ko ba haka suka ce ba sai manzo Allah ya ce to wannan jibrilu ne Allahu akbar <laughs> to yanzu su sai wannan magana ya annabtar da su duka kenan to ya annabtar da su kenan yanzu sun zama annabi kenan saboda sun ga malaika jibrilu <laughs> wato jahilci wani abun abun haushi wallahi tallahi in kana ji to yanzu ka sa mana bidiyo na biyu eh. na, na Dr. Sani Rijiyar Lemo. Sheikh Abdulkadir Jelani, rahimahullahu ta'ala. Mun san Abdulkadir Jelani yana da cikin mutanen kirki, yana daga cikin bayan Allah na gari, waɗanda suka rayu cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da hidimta wa ilimi. malami ne daga cikin malamai a Bagada zaɓen na biyar kuma yana bin mazhabar imam ahmad ibn hanbal ba hanbali ne malamai da yawa wasu sun yi karatu a hannunsa duk da cewa daga baya an samu waɗanda suka rubuta wasu maganganu suka dangana masa da ƙistoci waɗanda ba na gaskiya ba ƙarerayi da yawa ka ka dangana masa kamar yadda dai aka dangana ma wasu bayan Allah ba shi ba sauraka abinda ake faɗa ba komai da ya inganta da gare shi ba da haka yana da wani littafi sunan shi futuhul gai. ibnu taimiyya ya ɗauki wasu maganganu a cikin wannan littafin ma ya musu sharhi ya ƙara bayani ya fito da ma'anoninsu da kuma kyawawan abubuwa da suka ƙunsa yana nan sharhu kalimatin min futuhul ghaib na ibn taymiya shi kansa wannan nassi yana da cikin littafin fatuhul ghaib a shafi na shida yana cewa la budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati ashiya amrin yata'allaqu bihi wa nahyin yajtanibuhu wa wa qadarin yarda bihi haka nassin yake a can anan ibn al-qayyim ya kashi da ma'ana ma nassin yadda yake a cikin fatuhul ghaib yana cewa mu'mini la budda yana da wasu abubuwa fi sa'iri ahwalihi min thalathat shashi yana da wasu abubuwa guda uku a cikin dukkanin hala a yanayinsa amrin ya ta'allaqu bihi ko dai ubarin da zai rike gangam ya aiki da shi wa nahyin yajtanibuhu ko kuma da zai a hana shi ya nisance shi wa ƙadarin yarda bihi ko kuma wata ƙaddara da zai yarda da ita ibn taymiya ya kawo wannan maganar tashi a cikin majmu'ul fatawa ta goma shafi na 455 sai yake cewa hadha kalamun sharifun jami'un yahtaju ilayhi kullu ahad wa huwa tafsilun lima yahtaju ilayhi al-'abd yace wannan magana ce dunkulalliya da ta kunshi abubuwa da dama da kowa yake da bukatar su kuma bayani ne daki-daki ga dukkan abin da bawa yake bukata sannan ibn taymiya ya ci gaba da sharhin wannan magana cikin littafinsa sa ah, majmu'ul fatawa <coughs> ko kuma ce a cikin majmu'ul fatawa shafi ya bi da jaladi na goma shafi na 455 saboda haka bawa <coughs> ba zai gushe ba a cikin waɗannan abubuwa a kowane lokaci yana tare da umarni da ake umartar sai ya bi ya yi aikata yana tare da hani da ake umarta sai ya guje shi to na lawan zamu doki ko na malaminsa salamu alaikum <laughs> yanzu na lawan zamu dauka ko na malaminsa shasa su kansu suna warware junansu kuma kaga ni ban san maganar nan ma bayan na yi ta ne tukunan a cikin satin nan ne yayi a satin can na gaya muku cewa idan mutum ya taba sidi abdulkadir jilani ya taba ibnu taimiya ban faɗi haka ba wallahi kafar haka kafar haka tun wancan shi ma shi ma wannan abin da ya sa zai yi maganan nan hmm. dalili kaga ya kawo dalilai wanda akwai littattafa a maganganun sidi abdulkadir da ya ɗauka ma ya yi musu sharhi hmm. littafin safi alfutuhiya hmm. ka gane ko ya kawo maganganu a cikin majamul fatawa yace wannan maganar da Sidi Abdul Qadir Jilani magana ne wanda yake tana kunshe da ma'ana da hikima da kuma zai amfani duk mutum a duniya mhm. kuma ya ce mutumin kirki ne ka gani mhm. to sannan kuma ya san cewa dan ɗarika ne <laughs> ya san dan ɗarika ne ya san ɗan ɗarika ne in ɗarikar kadiriya ta sira hmm. to ta tijjaniya ma ya sira ka gane ko to kaga ina maganan kullu bidiya fi dalala wa kullu dalalatin tunda ka ce shi mutumin kirki ne kuma ka san dan ɗarika ne kuma ka san ɗarika ne kuma malaminka yana intisabi da shi malaminka ya ce shi mutumin kirki ne sannan kuma malamin ka ya san yana ɗarikan kadiriya yana da ɗarikan kansa ɗarikan ma ba shi karba yayi ba inda shehu tijani ɗarikan kansa ne shi ma sidi ɗarika ne na kansa shi aka bawa a to ba an an an eh, danganta shi shi kadiriya yawa eh jikini kwarai kuwa kaga ya faɗa uh-huh. to saboda haka duk abin da suke yi wato abin da na fahimci ɗan izala shine shi a rayuwarsa abin da ya masa daidai shine gaskiya abin da bai masa daidai ba ba gaskiya ne ba shari'a ake bi ba ba qur'ani da hadisi ake bi ba duk yadda qur'ani zai zo ya ce wannan abu mai kyau ne duk yadda sunna zai zo ya ce wannan abu mai kyau ne to in dai ɗan izala bai yi masa ba ba wahabiyya bai yi masa ba wallahi tallahi zai sa kafa yayi shot da ayan qur'ani hmm. Bani kawo misali kar su ce na yi son zuciya akwai ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani in izala sun sa kafa sun yi bol da shi suka ce ba su yarda da shi ba kuma Allah ya ce ni da na halice ku Allah ya ce ga yadda nake so ga yadda za ku yi Allah ya ce ayan Qur'ani Allah ne ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an hmm. wala tafarraku Allah ne ya faɗa dukkan ku musulmai ku yi kamu da igiyar ubangiji guda ɗaya wala tafarraku kada ku rarraba ku dunkule ku zama abu guda ɗaya in ji Allah in izala wahabiyawa suka ce su basu Allah wannan ayan da ka faɗa ba daidai mu ba mu yadda da shi ba saboda haka wane kafiri ne wane mushriki ne wane dan bid'a ne wane kaza suka suka wane ba za mu bi shi sallah ba wane ba za mu yi masa ba za mu ci yankansa ba wane ba za suka ce ba ruwan mu wannan aya ne ko ba aya ba ne wannan maganan ka na gaskiya ne saboda ga Idris ma ya ce ko hoto kai da dan bidiya wai ko hoto eh ko hoto amma shi aka same shi gashi nan ya je yana bibiyan ah, zagzagi yana bibiyan ne eh, har har majalisi ma ya je wurin har ya je ya yi majalisi a wajen shi da bakinsa ba ya faɗa sai yana neman ka fahimci zancen to kaga da ba su ba shi daman ba yawa eh. to saboda haka duk yadda mutum yake kawai ra'ayi suke bi ba shi yasa Allah ke cewa afara'aytum Lazi? Hmm? allazi hmm? aita. Hmm? me Allah yake cewa a can abin nan ah, shin ya Rasulullahi baka gani ba ne ah, wanda suke rike ubangijinsu su da son zuciyansa suna rikar ubangijinsu ne suna bautawa ubangijin ubangijinsu ne da son zuciyarsu to aya ta ɗaya kenan aya ta biyu Allah ne ya ce wala taqulu liman nalqa ilaykum salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid duniya. kada ku ce wanda ya zo ya yi muku sallama ku ce masa shi ba musulmi bane ku ce shi kabiri ba za ku karbi sallamansa ba Allah ya ce ku karbi musulmi in ya zo ya ce maka assalamu alaikum ku karbi sallamansa in yi zala suka ce a'a mu wannan aya ma ba ruwan mu da shi suka mayar wa Allah kayansa suka ce ba za su yi wa kowa sallama ba sai dan izala dan uwansu mm. sai ba ya dan uwansu ni Allah na ce muku eh wala taqulu liman nalqa ilaykum salama lasta mu'minan kada fa ku ce wa wanda ya yi muku sallama ku ce shi ba mumini bane dala yanzu anan sarki an bi umarnin Allah shai da aiko ciki zalama ba ba duka ba a'a abin da yake akwai wannan shine hasasi na duk ɗan zala. eh abin da muke nufi aiko ciki zalim ai ba duka abin da yasa ba ga nan na Jos yana kafurta na na na ina ne na Kaduna ne ko mene babin sallaman babin sallaman ba ba haka ku ce eh to ai abin da yake akwai din ai su eh. suka fara kirkira sai Allah ya jefa bala'in a cikin su yanzu ka fahimci zancen amma ai da farko da suka fito duk da izala wannan shine akidarsa ba zai yi wa kowane mutum sallama ba in ba dan izala ba ka fahimci zancen ko shi kuma Allah ya ce kar fa ka ce wanda ya zo ya maka sallama kar ka ce masa shi ba ba, ba mumini bane dan kuna neman abun duniya aya ne wannan ba hadisi bane balle ka ce da'ifi nassi ne a cikin alqur'ani na, na uku daga shi za mu saya Allah ya ce wa kulu mimma zukira in kuntum bi ayatihi mu'minu wa kulu ku ci mimma zukira abinda aka ce bismillahi Allahu akbar aka yanka Allah ya ce to ku ci in dai an ce bismillah an akwai maganan nan da kai na ji daɗin maganan nan sosai to wani bawa Allah kuma da ina gani na sha'afa da cikin malluman da da muka taba program da shi ya ci gaba ya ce wai hatta krista yan mm. ka za ka iya ci saboda ya yarda da Allah ya yarda mm. amma wai eh, mai bautan turu ne ko wanda bai yarda da Allah ba bai yarda ma akwai Allah ba Shi ne in yanka ba za ka ci ba wannan maganan shi gaskiya ta daure mini kai mm. cewa ta krista krista eh. kada ya daure maka kai eh. haka nassin qur'ani ne ya tabbatar Allah ya ce abincin su halal ne mu ci okay na'am eh, wata wata wa hillul lakum abincin su ya halatta ku ci shi yasa kirista in yayi yanka kai musulmi zaka yi yakaci ba ma wai musulmi dan uwanka ba kirista ma Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah kirista ma in yayi yanka zaka ci to amma yan izala suka ce ba za su ci ba mu anan <laughs> ka gane ko dan uwanka musulmi amma gashi nan eh ni kirista ma zaka ka ci eh kirista ma zaka ci mm. to yanzu dala yanzu wannan ayoyi guda uku da na faɗa nan gaba ɗayansu ɗan izala suka yi sa kafa suka yi bol da shi suka ce ba ruwansu da wannan ayoyi kuma wannan mutum shi zai zo ya ce maka shi ahlu sunna ne yana bin kitabu wa sunna kitabu wa sunna Allah ya ce maka ga yadda zaka yi kace kai ba haka zaka yi ba ga yadda zaka yi ina kitabu yake a wajen hmm. a wajen sallama man nan fa manzo Allah an tambayi manzon Allah ayyu islamin afdalu wani musulunci ne mafifici manzo Allah ya ce ut'imu ta'ama mm. wa tukuri usalama alama ma arrafta wa man lam ta'rif mafificin musulunci shine ciyar da abinci kuma ku daidaita sallama a wanda ka sani da wanda baka sani ba duk in ka ga musulmi kace salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to yanzu duk abin da suka ce mana yanzu a tsakanin su gashi sun ce mana mu kafirai ne yanzu a junan su suna da juna shi yasa yanzu idan ka ka ka ka zuba abin a faifai a duniya ma ba musulmi kwaya daya in ka biya wa ta yan izala da salafawa yanzu a duniya ba musulmi kwaya daya mu sun ce mana mu kafirai ne mu mushrikai ne ko ba haka suka ce ba sannan da su suka ware suka ce su kansu ahlus sunna ne Hmm. tun abubakar gumi bai mutu ba an rabu biyu tun sama'ila idris bai mutu ba aka rabu biyu aka yi sulhu aka sake wargajewa suka kafurta junansu har yau gashi nan akwai kaset din yaya jingir da yana cewa balalau da, da, da, da, da, da kabiru gombe yan damfara ne yan kaza ne yan kaza ne yan kaza ne su ma in sun hau haka su zagi wannan bangaren wannan bangaren baya bin wannan sallah wannan bangaren baya bin wannan sallah wannan bangaren baya yi wa wannan sallama wannan bangaren baya yi wa wannan sallama sannan har yanzu ga su su su suka ce wasu suka ce su salafawa salafawan kuma suna kallon yan izala ma gaba ɗayansu su ma kafirai ne bangaren Jordan da bangaren Kaduna su ma duk kafirai ne. Ka fahimci zancen? yanzu akwai wani yaro da ya faɗa ya ce da masallatan 'yan izala masallatan 'yan izala ya ba su da bambanci da coci na, na, shi yawwa yawwa kaga a cikinsu yake shi wai basalafe ne hmm. ga irin su ba fafotoro ka gane ko sannan ka gane sannan kuma sai ka sake zuwa ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga doktan Bauchi ah, <laughs> uwa uba kenan uwa uba to da Allah yanzu sakani da Allah in mutum yanzu zai zama musulmi to wane bangare zai bi hmm. yanzu da Allah kirista zai zo ya musulunta da Allah yanzu izala zai bi izala in zai bi wane izala zai bi izalan jazz zai bi ko izalan kaduna zai bi ko salafiya zai bi hmm. to yanzu kaga idan ka biya wa wayan nan gaba daya kaf ba musulmi kaf kwaya ɗaya a duniya gaba daya shasa Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala Ba baka da aljanna baka da wuta baka da komai amma in ka hau mimbari zaka ce wane kafiri ne wane mushriki ne wato kana kana raba abin da baka da shi kenan baka da kana raba abin ba ma baka da shi ba shi kan shi ne fa bai san sa ba ba ka duba fa wani irin bala'i ba shi fa mai cewa wani kafiri din bai san sa ba mm-hmm. mai cewa iyayen manzon Allah ɗan wuta ne bai san sa ba ba to dala yanzu ya me za a yi da wannan akidu saboda haka hakika Allah ya jarrabe mu da bala'i da masifa wanda addininmu ya shiga ha'ula ila ha'ula'i. Mm. So, yanzu sai mu je, yawa sa mana foton malam. Eh, <laughs> sai mu yi sallama da su a foton nan. To. To, babban hmm. magana. Ga shehi fa. Mm. Eh, sani. Mansani <laughs> sani yana zaune wani ya durkusa a gabansa amma an kafurta mu akan durkuso eh, aka ce kafirci ne wannan Allah ne kadai ake yi wa durkuso eh karusuna wai wa wani kafirci ne ko eh kafirci ne to eh. gashi na mansani yana zaune bai ce masa kai ka tashi ka saya ba kuma suna suna kira hankalinsu a kwance <laughs> eh? wai an kafurta rusuna wa iyaye wai eh da kyau haramun ne eh kwanan nan naji wanda za mu sa karatu sa doktan gadon kaya ba ma wai wa haka ba ko ka duka kaɗan ma yace ba a yi ka duka haka ma ba a yi wa iyayen to gashi nan yanzu eh? <laughs> kuma abin da zai baka mamaki duk abin da 'yan izala suka zo suka kafurta al'umma da shi duk su sai da Allah ya jarrabe su sun zo suna aikatawa ko kuma suka zo suka warware da bakin su cewa wannan ba haramun ba ne yanzu suka ce shan rubutu kafirci ne shirka ne sa laya shirka ne daurawa da bakinsa ya zo ya ce ba shirka ba ne ba kafirci ba ne za a yi a sha rubutu za a yi a sa laya kawai lokacin da izala ta bayyana suka yi kudin goro suka mai kyau da mara kyau duka suka ce shirka ne amma amma wannan hoto shayi yana da bambanci eh? da abin da kace wato da ana yi wa wasu ne kuka ga sha'awa kuka gani me yasa ake yi musu amma in an yi muku daidai ne ko dai ne abin ya eh, ma an wa wasu haramun ne wani ma iyaye wani ma wallahi shayi kaga an tura shi har domin zai wa iyayen shi ma rashin kunya in dai yaya zai yi an yi dai eh, yaya zai yi nawa suka yi wa fito bello ya goda bakinsa ya faɗa yace farkon izala ce duk sai da suka yi faɗa da ubansu yace shi har an kore shi a gidansa hmm. akwai wani mutum a yola a nan ka gane ko eh. har suna proudin da shi suna cewa ga ɗan da ya yi faɗa da ubansa akan sunna amma dan iska har yanzu kudin kudin kudin kudin a caba ma ba shi da shi a kafa yake yawo izala bakin iyaye hmm? bakin iyaye bakin iyaye shi yasa ai duk abin da kake gani abin lamarin su bai albarka akwai bakin iyaye a tattare da su Sai wanda ya rusuna gaban shi Dr. Sarin nan ba za ka ce jahili bane ya san abin da yake yi yayi to a dawo in ma shi bai sani ba shi doctor din bai sani ba to yawwa ai ko shi bai sani ba zai ce a wane eh durkuso ba haramun ne ba a durkusawa wani tashi ka saya ko kuma ɗauko kujera kai maka zo ka zauna hmm. ko ba shi ba ne ai hmm. abu ne haramun ko ba haka ba ah wani mutum da ya zo ya yi sallah a masallacin manzon Allah ya yi kukkuk ya tashi sai ya zo ya gaida manzon Allah ya ce masa irji fasalli ka koma kai sallah innaka lam tusalli kai ba kai sallah ba ai saboda bai daidai bane manzon Allah take ya gyara masa haka ne to tunda kuka ce iyaye ma a durkusa musu mushirikanci ne kafirci ne ba a durkusa wa kowa sai Allah kuma ku kuka faɗa fa sannan wani ya zo ya durkusa maka in dai dan Allah kuka yi na bayan to me ya kamata yanzu a yi sai ka hana shi amma yanzu yana jin daɗi shi shehi ne ya sa wani abu a bayansa yana zaune yana jin daɗi an zo an durkusa masa mm. <laughs> kuma dama fa abin da biyu aka yi ba komai bane fa saboda irin ladabinmu da muke wa iyayenmu da shehinanmu mm. shine suke jin haushi ka gane ko shi yasa suka ce kafirci ne mushrikanci ne saboda irin ladabin da muke wa shekinanmu. shi yasa manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan kai wa wani jafa'i mm. akan abin da ba haka ba mm. sai Allah ya jarrabe ka akan wannan abu yanzu misali mu dawo na biyu a wannan hoton har yanzu hoton su kutum ma sun ce haramun ne <laughs> ya gabar na tuna <coughs> lokacin da bada Musa Asadu suna ya kawo mini Idris lokacin kowa aika program masa ya kawo hotunsa da za a fidda sanarwa wallahi shi ce min wai bai da hoto gaskiya saboda hoto ramu na shi ce she ka je ka yi saboda da hoton za sa a yi sanarwa announcement eh wallahi tallahi she da ya je hoto turo min wallahi tallahi she da ne to to to ka gani anan ya ce haramun ne amma ya je ya yi ya turo mini wallahi to to dan girman Allah yanzu mutane na akwai imani a tare da su haramun ne ka ki bin umarnin Allah ka bi umarni ne ko ne kake me kake so ka a ya bi umarni saboda me ai yanzu a duniya za ka shi yana so eh <laughs> ka gane ko Allah kenan ka ka bi umarni ko dai ya to wallahi Idris wallahi tallahi to mun taba yi da wani wani wani wani ba wahabi a Saudiya eh ina zaune ina addu'a na sai wani mutum ya zo yana daukan hoto kawai wannan tsohon ya yi salle da dogon gemunsa ya kama mutumin nan suka yi kokuwa wai zai kwace kemura ɗin ya wargaza shi shi kuma mutumin ya hana shi sai can aka raba su hmm. sai na zo na tashi na zame shi hmm. na ce ya shak ma haza hmm. me haka ya ce a sura haramun kaza kaza sura haramun ne hoto haramun ne kaza na ce a'a yanzu faɗan da ka yi a cikin ka'aba da hoton eh, Dala. <laughs> Na ce wanne ya fi haramci. Hmm. Ni ce kokowa da kai a ɗakin Allah da hoton wanne ya fi haramci. Hmm. Sai ya yi shuru. Sai na ce masa na ce ba ni passport naka. Very good. Sai na ce ba ni sai ya ciro passport ɗin ya bani. Sai na bude na ce me wannan. Mm -hmm. wannan fa kaje wannan kam kaje ka zauna ne ma ka nusu eh. <laughs> aka gyara ka eh? aka yi flashin aka ɗauka aka baka kuma ka biya kuɗi na ce to ajiye wannan na ce kaga yanzu sai na nuna masa kemarori da suke cikin ka'aba na ce daga kanka ya ce kaga wannan na ce eh kemara ne yanzu nan yana kallon ka bidiyo ne kuma na ce ana kallon ka duk in kai wani abu ma yanzu za ka zo a kama ka anan na ce me yasa kuke da jahilci ne to saboda haka yanzu kaga farko dai hoto ma suka ce haramun ne saboda muna da hotunan shekinai ba don Allah ba suka ce haramun don yanzu gashi nan suna zama su gyara a ɗauke su a hoto hmm. in suka je taro ma in aka gama su saya su jeru a ɗauke su a hoto hmm. in sun je wajen shugaban kasa su jeru a ɗauke su a hoto in sun je gidan gwamna su jeru a ɗauke su a hoto to ina haramcin da suka yi wa mutanen da suka ce haramun ne kuka ce durkuso haramun ne to ina wannan yanzu malam sani me zaka gaya wa Allah yanzu bai kafa wa kansa hujja ba a gaban ubangiji kuka ce haramun ne gashi kuma kun zo kuna yi ana yi muku kuna jin daɗi to mu je na karshe bidiyon mu guda biyu wato Idris Idris na ga shi wa dariya wa yake ba ni ba <laughs> malam Idris ai ai ai dujel ne <laughs> in kana ba dujel a duniyar nan <laughs> wato shi da shi ya san shi wani ɗan rikici ne fa shi da shi a'a ai sha sa na ce baka ba abin da ya dace da shi in banda ka ce masa dujel to wai a duniya kowa bai sani ba kowa ba daidai ba kowa mutumin banza kai kadai <laughs> ibnu taymiya da yake bidi ma ba yace kai yace ni ba tuntuni nayi masa wasi yace who is he ai idris shedani ne <laughs> aboci wani kira ne yake da daddare shi, wallahi wallahi malam gani aboci a wani hotel dukkan jihohin arewa ɗannan an tara 'yan auren jinsi matasa daga Kano, daga Jigawa, daga Kaduna, daga kaza, da mata masu auren maɗigo. 'Yan lesbians, mace ta auri mace, ya ce malam wallahi, wallahi da idona na gani, na je kama hotel ɗin daga ana hayaniya a wani hol, na je kawai sai na tarar daga baki ɗaya maza ne masu auren maza, kawai ana ta musu lacca ya za su auren maza. wannan shekarar ta ina da sunan otal din na san kudin da kungiyar ta biya kwana goma a otal din za ta yi miliyan ɗari ta biya otal din a zuwa tambaye ni an tara yaran mu matasa da 'yan matanmu duk northern state din na dukkan ainihin wato jihohin nan da arewa har an fara dabbaga bukatar su ta biya da 'yan daudu da mata har ma masu hiv aka ce su ta haduwa su ta zanen su kawai su ta abu da su kwandam kwandam ya ce a gabana wani yaro yana cewa ga wannan na ce ya zo aure shi yana bata min lokaci nawa zan baka in aure ka yi shekara shayi eh kamar miliyan ɗari na ja ce miliyan har kuɗin da aka biya a hotel din ya sani miliyan ɗari aka biya miliyan ɗari sannan kuma hotelin da ake biya miliyan ɗari ko a Najeriya a'a abin da yake akwai ya ce fa a zo a tambaye shi ma ka gane ya ce kondom kondom akwai magana eh, akwai hotel din a Najeriya da ake biya miliyan ɗari kuwa a kwanta? A'a to yake ya san hotel din. ya san sunan hotel din ka fahimci zancen maybe maybe a tabi malam da kyau wala da dubu ɗari zai ce zai ce a'a <laughs> ah, ah. to wata kila ko na shekara ko na shekara su kutu mu aka ɗauka to <laughs> ka gane a bauchi a bauchi aka yi wannan a bauchi ka duba fa yanzu wannan to abinda kuma ni yake bani mamaki da wannan bawan Allah Allah ya jarrabe shi da karya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba karatunsa ma duk in ka zauna kare rayi zaka dinga ji a wata mata ta kira ni ina kwance a hotel wai shi ma fa yana kwance a hotel <laughs> wai wata mata ta kira shi a'a wani miji ya kira ni ya ce ya kama matansa da kwarto a'a waye kaza kai dai zancen alfahasha malam duk duniya fa Allah ba abin da yake mutuntawa kamar ɗan adam saboda Allah bai ya so a wa wani alfahasha mm. yanzu ka duba yadda maganan kama zina yake Allah fa ya ce idan ka zo mutum ya zo ya ga ya samu mutane biyu suna zina Mm. turmi da tabarya mm. Allah ya ce to ya nemo na biyu mm. in ya nemo na biyu dukka biyu suka zo suka ga turmi da tabarya Allah ya ce a nemo na uku aka nemo na uku turmi da tabarya uku kan ba ya cika ba na'am Allah ya ce uku ma bai ba ya ce a nemo na hudu Allahu akbar in an zo an samu na hudu eh wato Allah na neman rufasiri kenan Allah yana neman rufin asiri inna laha hayi'un sittirun Allah mai kunya ne kuma mai suturtawa ne saboda haka yana son mai kunya yana son mai suturtawa guda uku nan duk shaidan duniya in an samu guda uku ya wadata amma bai yi ba Allah ya ce a nemo na hudu idan na hudun nan idan ya zo sarki zaki idan ya zo ya gansu sirara suna kwance a gado amma ba turmi da tabariya ba hmm. Allah ya ce wayannan guda uku duk kasabi suka yi ai musu bulala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kima na gudun ba yazo ya same su a daki ya hmm. same su su rara suna kwance akan gadon ko ma a tsakanin ta ne yake amma ba turmi da tabariya ba hmm. Allah ya ce wayannan mutane guda uku nan a yi musu bulala. Bulala kuma ba goma ba ba. tamanin tamanin sun yi kazafi amma na abin mamaki a ka'aba a harami a aikin hajji da sa yana wa mata matan alhazai kazafi duk wanda ya zo da mace ya kula da mata saboda mata suna fasikanci waye kaza kaza bara da muka zo ma akwai wata mata da aka kama ya za yi wa matan musulmai irin wannan shaida ya za ka yi musu irin wannan shaida eh? in ma haka ne in ma haka ne tsakaninta da Allah jiya kai ka gani baka sani ba yau ta yi ta roki Allah wala Allah ta tuba Allah ya yafe mata me tunawa da wannan magana ma in ma in ma haka ne ta roka Allah Allah ya gafarta mata to a'a abinda da manzo Allah yake cewa zannubil mu'minina khairan ku yi wa mu'minai zaton alkhairi hmm. wayannan mata na mutanen nan abinda in za zaka yi kace to mutane eh ku ji tsoron Allah wannan ibada muka zo Allah ya ce faman farada fihi nal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji zan tuttukan alfasha ma ba a so ayi aikin hajji kar mu je mu saba wa ubangiji hmm. ko ba haka ba in ka bari haka ba yayi ba amma ka ce mata suna fasikanci akwai wata mata ma da aka kama haka fa yayi wa matan matan likitoci kasafi likitoci suka ce ba su yadda ba suka ce za su tafi kotu in bai fito ya janye maganar nan ba ya ce wai akwai wata mata a wani asibiti a nan kano wai kowa ana kwanciya da ita ana fasikanci da ita har ta ce aikin nan ya ishe ta haka kawai fa ya kirkiri wannan magana eh likitocin Kano suka ce ba su yadda ba sai ya nuno matan nan a wani asibiti aka yi suka ce in ba haka ba za su tafi kotu malamin nan ba kunya ba tsoron Allah ya fito ya ce karya yayi ya fito ya ce karya yake yi ya fito yau bai wuce shekara ɗaya ko biyu ba ai guda uku yayi ai yayi wa professor makari karya ya kiyaye masu kawo masa A'a ba ya kiyaye ba ya salamu ba mai kawo masa shine makaryaci. O oh, shi ke kirkira. Shi yake ka? Abin da zai nuna maka haka yanzu eh. misali ya ce wani ne ya kira shi a bauchi yace ce malam gashi a yanzu nan abin da ake yi an kama hotel miliyan ɗari eh, gashi na har wani ma ya ina so in zo ki zo mu aure ka yana yi min gaddama nawa ne kudin ga kondom waye waye sai gwamnatin Bauchi ta ce ka zo ka ba mu shaida me za ka yi Lawrence Bauchi ta bi ya bi shi eh gwamnatin Bauchi ya ce ka zo ka ba mu in ba haka ba za mu tafi kotu a wane hotel a ina aka yi <laughs> to kaga oh, abu simple fito wanda yayi ashe wuta kenan wuta mana ai ba karkaci ba ban tura maka ba ina da bidiyo din da aka fito aka ce to an aika masa takardar gayyata daga daga daga gwamnatin Bauchi mutum ya fito yayi magana inna lillahi wa inna ilaihi ka gane to mahallu shahid sarki zaki yanzu ni ba gaya min aka yi ba eh to me laifi na tunda ni ba ni na faɗa ba zan ga wanda ya gaya mu haka ne haka ne inda na maka kariya shi yake kirkira din ba wanda yake gaya masa shi yake kirkira hmm. in ba haka ba laifi ne aka ce aka yi wani ne kace ya gaya maka sai aka ce ka zo ka faɗi a ina yake sai ka kamo wanda ya gaya maka sai ka ce wane eh maganan da ka gaya min Ah, a fito da shi saboda haka eh. kai ka gaya mu ka zo mu an fahimci zancen a ah, yanzu ana neman abu ah, kuka tafi gaban kotu ka ce ga wanda ya gaya mun kai kana da laifi amma eh? inda bai gyara wannan ba za masa kamar irin na Idris wasu za su zuwa suna sauraron su ne kawai domin su yi dariya ba za su a'a ba haka ba fa abin da nake so in gaya maka yanzu ai shi abu ana yi wa mutum uzuri mutum abu guda uku ne okay. na farko kayi kayi wa professor makari kazafi ka ce kana da record record wanda ya yi magana akan ana so yana so a saki abdul jabbar aka ce ka fito da kwaya ɗaya mm. babu shi ka fahimci zancen ya sake yi wa matan nan na matan asibiti kasafi aka ce ka kawo hujja ya ce karya ya ya janye maganansa yanzu ya sake fitowa na uku a, a hotel aka ce ka kawo ya ce karya ya yi to yanzu ai wuzirin da za a yanke wa mutum ya kare ya yi na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku to me ya rage yanzu mm. ya yi so uku yanzu misali wannan mutum inda zamanin da ake tara hadisai ne dan Allah akwai wanda zai karbi hadisi a bakinsa <laughs> eh lokacin da wato kana nufi malam kana nufi wasu suka yi wahala suka rawaito hadisi hadisi hadisi in ya kai kansa <laughs> yawa idan aka ce ka gane ko in an karbo hadisi za a ce an rijiyar lemo eh. ka gane ko eh. an wane an wane an wane in aka zo kan dokta Abdullahi gadon kaya in eh. aka gan shi a cikin isnadin za a ce hadisi na hadisi hadi ba za a ce ba da ibi ba ne fa eh. za a ce hadisi na hadisi wada'i ne <laughs> hadisi wada'i <laughs> wallahi ba hadisi sa da za a karba eh. Inda aka dauko isnadi an wane an wane an wane a cikin isnadi aka ce to an Abdullahi gadon kaya za a ce a ah, haza kazabun wannan makaryaci ne wallahi ba malamin hadisi da zai karbi hadisi a hannunsa duk isnadin da ya fito a ciki za a karya ta wannan hadisi mm. balle ma irin irin sanani da irin su imam buhari suke da shi irin su muslim suke da yadda suke sa rariya su tace mm-hmm. kai ba ma busu ba fa ba malamin hadisi kwaya ɗaya da zai karbi hadisin abdullahi gadon kada kaya saboda ya tabbata makaryaci a sarki zaki wani malamin hadisi yana so yana ta bincike yana so ya tabbatar da hadisi ya inganta me gaskiyar hadisin nan ya je wasu malamai gurare cewa bai gamsu ba yace to yanzu karshe bari zai tafi wajen wani malami wanda yana gani in wannan shine final in ya ce masa hadisin nan ya inganta to shi shikenan magana ya kare da ya je wajen malamin sai malamin ya ce masa ai hadisin nan ya inganta sahihi ne mhm. sai shikenan ya ce to dama wannan kai ne final a wajena tun da ka ce min sahihi na yadda hadisi ya zama sahihi ya kwana a garin washe gari za kama dokin jakinsa a ya koma garinsa da safe da aka tashi sai dokin ashe ya kunce jakin nasa aka kasa kama shi sai shi wannan malamin sai ya ɗauko kwano empty yana cewa jaki yana girgiza kwanon ashe kwanon empty ne <laughs> ka gane ko eh, sai jakin ya ɗauka akwai wani abu a cikin kwanon eh, da eh. jakin ya zo sai aka kama jakin sai aka sa masa kayansa sai ya hau sai shi wannan malamin ya ce to yanzu yadda ya yaudari wannan jaki a tsakanin zai iya yaudara ta a wannan dalili ba ya kiyaye karbi hadisi sa ba ya kiyaye ji ba kaga wannan ai zaka yi ka ce hikima ne ma aka yi ai amma ya ce wannan wato wato eh wato sai zaka ce hikima ne amma malami da ya tun da an yaudare jaki ma yaudare shi jaki ya ce to ni ma zai iya yaudara ta wallahi ya kike karbi magana <laughs> to yanzu da Allah Abdullahi gadon kaya kayi kariya na biyu kariya ma cike yake da kasafi kaiwa kaiwa professor makari sannan ka zo ka sake yi wa likitoci ka zo ka yi wa mutanen kaduna eh to da Allah wa zai karbi hadisi a hannunsa yanzu nan to da Allah ka sa magana hadisi ingantacce ya ba wa wani ke da a shi kai shi kai kai kai kai zai gaya ya ba wa wani a bai wa wani a gare ta kenan <laughs> kai ala ai wannan kariya kariya bai yi ba shi yasa manzo Allah ya ce na hane ku da kariya eh fa innal kadhiba yahdi ila al fujur kariya yana shiryar da mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta mm. manzo Allah ya ce mutum bai gushe ba yana kariya yana kariya yana kariya hatta yuktabu inda Allah kazzabun mm. har a rubuta shi makaryaci ne yanzu shi yasa na gaya maka ni ban yadda ba wani ne yake gaya masa mm. shi yake kirkirar karyar yayi shi mm-hmm. dan na na na professor makari shi ma cewa kace kana da problem an baka bidiyo record record record nashi wanda yake magana dan a saki Abdul Jabbar aka ce ka kawo rekod kwaya ɗaya kawai sauran dubbai din duka aje in ka kawo guda ɗaya duk hukuncin na ya za a wa professor makari aje a masa ka manta akwai na prof makari kuma da ya taba cewa central bank eh yawa akwai na central bank kuma akwai na central bank so biyu yana yi wa makari haka ne haka ne ka gane ko maganganu kam ya kai so uku ko so ai akwai na na na na mutanen saudiya ma da ya faɗa mm. sai ce to ya kamata yana kira da babban murya ga sarkin musulmai a cire a cire shi daga limanci wai yayi wa saudiya kasafi saudiya kuma duk duniya ne wanda aka ce su ne suke daukan nauyin terrorist wannan su america su isis duk sun tabbatar hmm. duk kungiyoyin ta'addanci aka ce su suke taimakawa wannan report yana nan a duniya yana yawo hmm. to ni abin da nake so nake tabbatarwa duniya shi yake kirkirar wannan karyar dan lokacin da aka ce wane ya gaya min magana hmm. ka gane ko aka ce ka zo ka faɗi shaida sai ka kira wanda ya gaya maka magana talla na ce wane ya gaya mini wane kai wane ya gaya min ya mini na'am yawa hmm. to saboda haka kaga kotu sai ya nemi wannan mutumi hmm. yanzu an kace min kai kana Kano ne ma wani ya buga maka waya daga Bauchi kace gashi yadda aka yi ga kudin da aka biya kace a zo a tambaye ka gwamnati ta ce to ka zo ka fita ka faɗa to kaga yanzu simple issue shikenan suka ce wane eh kai ka gaya mun magana nan gwamnati ta nemi dalili ka zo mu tafi kai ka ce mun gashi nan makana cikin hotel din mutumin yace yana cikin hotel din yana kwance <clears throat> kaga sai ka je ka kama wannan mutumin ka ce to ga wanda ya gaya mun shikenan kai ka cire hannunka hmm. ka sa mana maganarsa na tuban da bakinsa mutanen duniya su ji cewa yace karya yayi kai bayani da ke so zan yi kamar haka idan yan uwa za su iya tunawa kwanaki can satuttuka da suka gabata akwai bayanin da na yi akan labari da wani bawan Allah ya bani akan faruwar wani taro na auren jinsi a jihar Bauchi na ce ya kira ni ya bani bayani cewa ga shi abin da yake faruwa a yi wa'azi a faɗakar kuma a yi bincike to mun yi wannan magana kuma maganan nan ta yadu kuma muka ce a bincika don a tabbatar hukuma ta ɗan mataki to alhamdulillahi hukuma ta bincika jami'an tsaro sun bincika babu wannan auren jinsin kuma ba a yi shi ba a jihar bauchi muna yi wa allah godiya da ya tabbatar da wato rashin faruwar haka din abun farin ciki ne gare mu a matsayin mu na musulmi kar mu goyi bayan faruwar wata barna jami'an tsaro sun yi kokari masu uniform da marasa uniform wajen yin bincike ba za mu manta ba da su dole mu musu addu'a ta musamman Allah ya saka musu alkhairi sun yi bincike wallahi dare da rana sun yi iya kokarin su wajen su tabbatar da faruwar haka din kuma alhamdulillah bayani ya zo mana cewa babu kuma ba a yi ba so Allah ya musu albarka Allah kuma ya saka musu da alkhairi da su da ita kanta gwamnatin da ta tsaya tsayin daka gwamnatin jihar Bauchi ta sa a kai bincike din a tabbatar da abin ya faru ko bai faru ba muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ba su lada tabbas an samu bacin rayuka sosai duk musulmi idan ya ji wannan bayanin ransa zai so su ya ji ba daɗi duk wanda yake kishin musulunci da addini zai ji ba daɗi ba wai sai ɗan jihar Bauchi ba kaɗai na kowace jiha ma kai duk inda musulmi yake da haka muna amfani da wannan dama tun daga abin da bincike ya tabbatar ba a yi wannan abun ba kuma bai faru ba muna ba da haƙuri ga duk wanda wannan abin ya shafe shi tun daga kan mai girma gwamna a matsayinsa na uba kuma jagora na wannan jiha da sauran mukarrabansa da na kusa da shi jami'an tsaro da dukkan sauran al'umma baki daya mu yi haƙuri kuma a yi haƙuri ɗin saboda damu ita da awar haka ta gada wani lokacin za a iya faɗan wani abin ya zama haka ne wani kuma lokacin ya zama abin ba haka ba to daman ba fata muke abin ya faru ba Allah ya ba wa kowa haƙuri Allah ya ba da haƙuri ga baki mu kuma ya sa mu dace sannan a ah, sanannen abu ne cewa Allah shi ne shaida wallahi ba mun yi wannan abu ne da niyyar cin zarafin wani ko ɓata wani ko kuma cin mutuncin wani ko wani abu makamanci wannan ba kwata-kwata babu shi wallahi kishin jihar ce ni dan bauchi ne <laughs> ni ma dan bauchi ne halattacce dan bauchi ne ina iya bada duk abin da na mallaka da rayuwata don in kare martabar wannan jihatawa in taimake ta in taimaki addinin musulunci in taimaki dawa, da haka maganar batanci ko in soki wani ko in bata wani ko a ci mutuncin wani wallahi babu wannan kuma ba a yi mana wannan tarbiyya ba kuma ba shine da awar mu take kai ba kuma ba ma goyon bayan duk abin da za a ci mutuncin wani ko a bata sunan wani ko a tozarta shi ko a wulakanta shi da haka wannan amana ce ta ilimi kuma amana ce ta karanta ni wannan Allahumma asturna bi istikal jamil Allah karfa mana asiri amin ya rabbi wannan ni kam in ka fito anguwan kuma ya za ka yi ka kalli mutane unguwan? idan ka zo ka zauna a gaban almajiran ka ya za ka yi ka kalle su sha sa manzo Allah yake to alhaya'u minal iman kunya tana daga cikin imani iza lam tastahi fasna ma shita in baka da kunya zaka ka aikata komai malam ko ƴaƴanka ya zaka yi ka hada ido da su zo? ka fito ka faɗi magana kuma abin da zai baka abin takaici din sarki zaki har da ya zo wannan magana ma fa inda zaka zauna kai sharha a cikin maganganun da a yanzu ya faɗa sai ka cire kariya ya kai kusan talatin a tuban ma a tuban ma an yi ƙarya ciki a kada da yi dai <laughs> shai wani <laughs> mene ne ƙarya kuma cikin duban a ya ce to ya sa a yi bincike wai ya ce a ina ya ce ya sa a yi bincike ok na'am E, a cikin maganarsa da Idris ya buga bai ce ai gaskiya ne bai yi wannan magana ba ah ta bi ok ka gane ko mm. da ya zo tuban ma na gaya maka karairayi karairayi to muna muna godewa jami'an tsaro na farin kasar wanda suka yi bincike mun yi musu addu'a ina ruwansu da addu'anka su suka ce karya kai ka zo ka janye ka ko kuma mu tafi kotu hmm. Allah sauke ya ce zai iya ibada bada duk abin da ya mallaka da ransa saboda jihar bacci kai ka san wannan karya ne wato tun da ya ce zuwa kotu ba zai ba da nan kotu ma ya to yanzu kaga a cikin na gaya maka in za ka yi sharhi a cikin tuban da ya zo shasa na gaya maka karyan ya zama ɗabi'ansa ne yanzu kai kaga mutumin da zai bada ransa saboda jihar bauchi ina ruwansa da jihar bauchi kaukanan da yake ciki in za ta rushe ba zai iya ibada ransa ba rai wasa ne <laughs> insha Allah shayi saboda yanayin lokaci bari mu saka wannan eh, bidiyo na ƙarshe da na ce akan karatun da kai wancan sati ya zama okay. uh, sunan shiga uh, faranta wa jama'a rai to akwai wani ɗan izalin da ya zo wani magana da akan maganansa nake neman ka samu ko da minti biyu kuma za mu roki da kira da Allah mutane uku ko biyu kawai za mu ba wa dama yau saboda Ah, yanayin karatun shayi mun bar shayi ya ci lokacin duka saboda ya ishe shi sosai ah, insha Allah sa don an kira in kira da Allah ku yi hakuri saboda yanayin lokaci ah, ga shi bidiyon nan shayi inda ganin zaka saulara kaji ga nan maulidi maulidi maulidi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu farko dai barin gabatar da kaina sunana muhammad buhari umar wanda aka fi sani da real mb muhammad a farko dai kamar yadda na fara magana shine ni ahal sunna ne ko kuma in ce ni dan izala ne amma dai duk da haka yau na ce sai na yi magana akan maulidi ina ta daukacin al'ummar musulmi na faɗin duniya gaba ɗaya murnar wannan wata mai alfarma wata mai albarka watan da aka haifi yin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ni dai bana maulidi amma kuma ina jinjina masu yi sannan ina roƙon Allah subhanahu wata'ala in dai maulidin na addini ne daidai ne Allah subhanahu wata'ala ina roƙon ka Allah ka sanya min shi a cikin zuciya na ka sanya min shi a cikin masu yi ka sanya ni a cikin masu yin shi kuma sahu na farko ni ina da tabbaci ina da yaƙini a cikin raina cewa ni masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to amma ni ban taba ganin mutumin da yake maulidi a matsayin mutum mai kuskure ba amma ni fahimta ta batun namun da maulidin ba amma ina na roƙon Allah sannan idan har ganewa ne ban yi ba ku sani a cikin addu'ar ku Allah subhanahu wataala Allah ya sa na gane ni ma na ci gaba da yi ba dan ni ba dan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka halarci duniya domin sa aka halarci lahira domin sa hafi mauludi al'umman duniya baki daya ina yi baku fatan alkhairi maza da mata Allah ya sa a yi bukukuwa gama lafiya kuma duk wurin da aka gayyace ni wallahi zan zo duk wurin da aka gayyace ni taron maudi billahi da zan zo idan na da halin zuwa na rantsi da Allah zan zo amma ni dai gaskiya dan zala ne ina muku fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi ina godiya a gare ku masoya a wato masoya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hmm. dai ana ta zuwa dai na'am <laughs> yanzu da Allah na'am to yanzu kaga wannan karatun bayaninsa shi ma ya gaskata karatun da muka yi a wancan sati sosai na'am hmm. shi wato mujarradin maulid shine na ce maka maganar da professor makari ya faɗa mujarrad maulid farin ciki da haifuwar manzan Allah in musulmi ya ce bayya farin ciki da haifuwar manzala to ba musulmi ba ne saboda ma'anansa farin ciki ne da haifuwar manzan Allah a'a ka je ka yi taro wannan kuma abu daban ne shi kuma ka fahimci zancen ko ka je ka tara jama'a ka ciyar a yi karatu a faɗi sirar manzan Allah wannan kuma shi kuma bangarensa guda daban ne amma in ka ce ba ka farin ciki da haifuwar manzan Allah to wala ko kai waye ne kafirci zai iya ya hau kanka shine mujarrad din kaliman shine fa abin da shi wancan Allah ya saka wa wani malami ma shi ma dan izala a mimbari shi ma ya fito yayi maganar nan yace fa shi Allah ya fahimtar da shi abinda professor Makari ya faɗa na cewa in dai mutum musulmi ne dole yayi farin ciki da samuwar manzon Allah yace shi Allah ya fahimtar da shi ma'ana abin da professor yake nufi shine dole ne musulmi yana tituwa musulunci to yayi farin ciki da samuwar manzon Allah yace ni ina farin ciki da samuwar manzon Allah yace yanzu ku ba ku farin ciki da samuwar annabi Muhammadu ya tambayi ma eh, masallacin to saboda haka maganan taro daban magana farin ciki da haihuwar manzon Allah daban na ga wannan dan izalan yayi magana akan akan akan mimbarin juma'a to saboda haka yanzu wannan mutumin nan ya za masa maki manzan Allah sakani da Allah very good na'am na'am amma kai ka ce wanda ya ci abincin maulidi ma kamar ya ci abincin kirismeti waye kaza kaza haramun ne ba lada kafirci ne inda maulidi halal ne da da da da annabi da aka aiko shi shekara 63 bai taba yi ba sahabbansa ba su yi ba matayensa ba su yi ba wannan fa shi ma maganar jahilci ne fa buruntu yana faɗa ya tara gemu yana cewa inda annabi sahabai sun yi ni ma inda sahabi ne ba zan yi maulidi ba <laughs> gani gashi gani gashi to wani maulidi zan yi ai aiki ma ba aikin hankali ai yanzu sai na abubakar ya ce ku zo mu taru mu yi maulidi manzon Allah ah, yadda sayyidina abubakar ya ga manzon Allah haka sayyidina umaru ya ga manzon Allah yadda sai na Umar ya ga manzan Allah haka sai na Usman ya ga manzan Allah haka sai na Ali ya ga manzan Allah haka Abu Buraira ibnu Abbas ibnu Umar haka suka ga manzan Allah to yanzu kawai sai wani ya tashi a cikin su ya ce annabi mutum ba fari ne ba gajere bane ba dogo bane gashin sa sai ya tashi ya faɗi sirar manzan Allah a gaban su Dala akwai yake hankali. Shi ba Allah ba da ya faɗa yace wa kullan kusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbit bihi ku adaka. labari yace labari ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da nake baka labarin annabawa da suka gabace ka tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi isa don ka ji daɗi ne zuciyarka ta nusu inda manzo Allah ya yi zamani da annabi adamu za a bashi labarin annabi adamu ne inda za ko da annabi ibrahim ko da musa ko da isa za a bashi labari ne me ya kawo ba da labarin saboda ba su yi zamani ɗaya ba shi yasa Allah yake bashi labari don zuciyarsa ta ji daɗi ta rusu. mu kuma yanzu muna buƙatar labarin manzon Allah saboda ba mu yi zamani ɗaya da shi ba ba mu san siffansa ba kuma malaman hadisi su suka rubuta siffofinsa su suka rubuta halayyarsa su suka rubuta ran da aka haife shi su suka rubuta abin da ya faru a ran da aka haife shi to muna son jin labarin nan kuma in muna so mu ji labarin nan yaushe ya kamata ya kamata ya to a watan da aka haife shi a bada wannan labari saboda munasaba da haihuwar ko ka zo ka ce mana wai abin nan da an same shi a cikin kawaidi ko a hadari ko a shimawi ko iziya haba malam yanzu rabon gado babu shi a cikin kawa'idi shikenan rabon gado ya zama karya kenan shan buruntu in za a yi magana a yi magana ilimi mana wanda jama'a za su saurare ka saboda haka wayannan dukkan maganganu ne ta jahilci amma idan mutum yana gani shi kamar wayewa ne mu manzo Allah ya ce fan ya ce masa me ruwan mu da fan naka dangale wando wani sunna ne wandon ma manzon Allah bai taba sawa ba balle a ce ga iya inda kafan ya saya ka dangale wando kai aikin banza ba ka da bambanci da wanda ya sa gajeren wando ya je ya buga bol Masha Allah. Masha Allah. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a ah, yan TikTok ku zan ba yan eh, WhatsApp da Allah ku yi hakuri. Yan TikTok da ke kan layi za mu ba wa kowa minti ɗaya ɗaya. a farko da ke kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wallahi na shakki sarki zaki eh zaki zaki na abul fadai kana lafiya ina ba da gaisuwa wala wasa a gaida mu maulana maulan maulan mu na jin ka. alhamdulillah Allah ya saka da alheri a gurguje tambaya na guda Eh, biyu ne ɗaya ga sani umar rijiyar lemu ɗaya ga gadon kaya baro eh. a tambayi mana shi maulana ya yi karatu ya fito har yana faɗin tarihin ibn taimiyya ɗan babban malami ne kaza yake cewa ibn taimiyya a haife shi a rabiul awwal sha biyu wasu ma suna cewa sha ɗaya a haɗe da maulidi na ah, annabi ya yi haka sosai ma Peterskin yana ne yana trending <coughs> to abin da nake so Maulana idan an dawo a tambayan mana shi shin wai ibnu taymiya shi ma a hada shi da annabi me yake nufi irin yadda muke mauladin annabi yayi wa annabi ke kishiya ne muna so a yi mana wannan tambayan ga Maulana ya ansa sami bidiyo suke kuma ana so mun fara shi yana nan fata yayi karatu a kai mm, a tambayan mana shi akan wannan maulidi ibnu taymiya ya da na annabi ne bai halatta ba mm. to sannan kuma tambayar E tambayan mu ga gadon kaya hmm. labaran nan da yake bayarwa <laughs> ni dai ni dai ni dai ni dai ban hada ka zaka kai amma ni na gani eh da kuma shi ya huta kuma shi su ku ba shi a'a bar shi yayi tambaya yana da kyau <laughs> eh in in eh, wata kila ya gyara a haka din mu je malam bismillah bismillah malam ga magana bismillah to yawa eh, eh, tambayar mu ga gadon kaya eh. labarin da ya bayar yake ta bayarwa yake ta bayarwa dan saboda ba malami bane saboda Allah da annabi ba malami bane dama hukumar Bauchi ta kira shi fasiki ne a a a ka ka mu yaka ka mu yaka mu je ka ka mu zage shi ke nan na janye amma hukumar Bauchi suka kira shi to labarin da yake ta bayarwa yake ta yin irin wannan abin shin wannan abin sunna ne annabi ya taɓa yin irin wannan wa'azin ko umar ko usman shi ma sunna ne in ba sunna ba ne bid'a ne ina samo bid'a ok wa'azin sama inna wa'azin sama bid'a to malam da yayi magana a bid'a ne mana a ah, to shi ke eh, muna tambayar maulana to insha Allah wala zai wada magana malam zai bismillah ah, alhamdulillah a gurguje saboda lokaci eh. Ni ma na ji wannan kaset na Dr. Rijiyar Lemo, mu muna maulidi manzon Allah shi yana na Ibro Taimiya. ya ce a rabiul awal aka haife shi ko da kwana ɗaya ko kwana ko ko sha ɗaya ga wata ko sha biyu to kaga saboda haka yan maulidi in sun zo su hada da na ibnu taymiya hmm. kaga abin da zai nuna maka su a wajen su ibnu taymiya nan fa yafi manzon Allah a wajen su to in ba haka ba ya zaka yi eh ya zaka yi muna maulidin manzon Allah ka kawo tarihin ka goba shi da na manzan Allah ka ce idan muka zo shi ma mu hada da nashi shi ma annabin kansa ne ta hmm. fahimtar kuma a gefe guda daya ku da kuka ce maulidin manzan Allah ma ba shi da kyau ka zo ka zo kana bada na ibnu miya me kake nufi kenan <laughs> na'am to shi yasa lamarin da abubuwan da mutanen nan suke shi yasa muke ce musu makiya manzon Allah da Eh, kuma kamar yadda na kawo maka dalilai da dama yanzu fa lisiwahu suka ce lisiwahu tashqiqul juyubi inna ma shakkul juyubi alaihim mimma yalzamu meruwa manzon Allah zance suka yi anan a cikin al'ukuru duriyu na gaya maka Mhm. manzo Allah ya ce ba ni ba wanda ya kyakkece riga suka ce ba yadda za a ibnu taymiya ya mutu ba su kyakkece rige ba saboda haka manzo Allah ya dauki wannan zancen nasu ba za su yi amfani da zancen manzon Allah nan ba sun ce lisiwahu sun mayar masa wannan zancen sai dai ta yi aiki akan wani ibnu taymiya amma wannan hadisi ba za ta yi akan ibnu taymiya ba ibnu taymiya ya girmi wannan hadisi ya fi karfin wannan hadisi ba yadda za a ibnu taymiya ya mutu ba a kyakkece riga ba kaga amma yanzu ya yarda da maulidin ibnu taymiya bai yarda da maulidin manzon Allah ba sallallahu alaihi haka Allah ya kiyashe mu maganan gadon kaya kuma shi lamarin sa kam ai ba abin da za a ce masa sai dai ai masa addu'a dan ba eh. masifa babba a duniya Allah ya jarabe mutum ya ce a ce masa makaryaci shi yasa ake cewa manzon Allah al-amin hmm. amintacce wai wai ka ji ma wani abin da ya faɗa ba shi yasa ce maka a cikin maganganun tuban sa din in za ka yi sharhi sai ka cire kariya ya kai talatin ya ce wai wai dama da'awa haka ya gada yaushe da'awa ya gaji kariya haka ya faɗa fa a cikin kalmomi sa na tuba wai dama da'awa haka ya gada wani lokaci zaka faɗi abu ya zama abun ba haka ba a'a kai ne da makaryaci

ni abin da ake magana ta kamata na idan mutum yana tuguma ka da wani abu kai kokarin ka kare kanka ba kai kokarin shi ma har ka ce mai abin da kake tuguma ta da shi shi ma akwai shi gidanka kenan ya yarda da akwai na gidan shi ne shi ne sai fara maganar kai ma akwai shi gidanka mm, mm, mm, to kamar yanzu shi a maganganu da shek lawan yake yi kamata na yi duk inda shek lawan ya yi magana shi malam sai ya zo ya ce mishi a malam lawan tunda ta ana ba da wannan haya a kira shashi kira shi shi ce nan wajen da kace abu kaza ba haka ne yake ba da yake amma yau ba a yi to a yi magana sai ka koma wani waje kuma ka yi magana hmm. me ya kuri me malam lawan ya faɗa kamar eh, kamar yana bayani bisa ga dangane da maganganun da yake yi akwai masu cewa ke kamar bai fahimta ba ko ba haka ya hankuri eh, shi sa muke so muke so ka fahimtar da mu me malam lawan ya faɗa ga karatun da ya yi na sati wance ne an saka murya wannan mala abbas sadauki sai ce tun maganganun da yake aishe sa aishe sa na tambaye ka mai malam lawan ya faɗa kaman wani abu da banka zo kake muna nan baka fahimci abin da muke yi ba <laughs> a'a ban shi ma a'a sarki sarki sarki maganarsa tana kan hanya A'a, shi yana maganan jawahirar ma'ani ne fa. A'a, saurara, ai na ji shi. Cewa yayi idan idan malami ya faɗi magana sai a zo a kawo dalili akan maganan ba sai a zo a ce wane ma yi ba. E na na fahimta ba, amma shi yana maganan topic daban ne fa. Shi yana maganan topic da Sadauki ne. Shi yana eh, duka shi shi wancan din ma ni na dauka a kaina a to shikenan malam malam eh shi ya doki ya bawa kai a hakan ma ni na dauka a kaina ai maganar yanzu abu da muke yi ai shine ma'anan karatun mu raba gaddama to da'am malam abin da muke magana da'am kai ne gindinka duk kashi kana cewa wani wani wani wani ga wani abu a baki baki a, a, a, a wandonka kai kuma alhali kashi ne ka tara a cikin duwawunka kaf gaba daya yana wari kana nuna watakila ni abin da kake nuna muna nawa kwalta ne mm. watakila nawa ka gane ko wani wani wani datti ne na zauna a jiki kai kuma naka gashi kashi ne danyen sharaf kake nuna nawa mm. ka gane ko saboda haka a ka'ida in ka ce min ni dan bidi'a ne to ka tabbata kai din ahlus sunna ne mm. wannan shine maganar raba gaddama saboda haka in ka ce Shauti Jani ya ce abu kaza to ka tabbatar nan ka ba sa kan wannan abu na'am na'am haka ne mm. ka fahimta can ko in, yanzu misali ka ce mun ina maulidi maulidi bidi'a ne sai in ce maka a ah, to akar makalla eh da girman kujeranka naga kai ma kana tafsiri a watan ramadana kai kuma na kan fa sunna ne mm. in sunna ne sai ka bani dalili To in kai ma naka bidiya ne ni ma nawa bidiya ne me suna mu sarki zaki bidiyoyi kenan kaga dukan mu mun zama yan bidiya kenan to ya kamata wani ya zargi wani hmm. ka sauke shi ko yana nan shi da kanshi ma ya sauka <laughs> shi da kanshi ma ya sauka <laughs> ai shi ne ma'anar da bagar duk mutumin da ya zo a duniya ya ce abu kaza ba za mu bashi aya da hadisi ba Abbas Sadauki mun sadu da shi a Abu a Kano mitin da muka tafi. Ka gane ko shi sai dai Abbas Sadauki mun hadu da shi a Kano akwai eh. mitin da muka tafi sati biyu ko uku da ya wuce. Na gani. Mun gaisa da shi ya ce sai eh, ina jin daɗi irin salon da ka ɗauka. Allahu akbar. Ya ce ba maganan aya ba maganan hadisi da ‘yan izala. Kawai ka ce abu kaza malamin ka ya ce ce na yarda da salon da ka ɗauka. Shi sai Idi Abbas wani mun yi magana nan da shi a cikin hall da muke taro. Ka fahimtar can ko? So saboda haka ai dama ba ta lokaci akan akan akan yan izala ba ta lokaci aka yi. Saboda shi bai yarda da Allah ba bai yarda da hadisi ba to wani aya zaka kawo masa wani hadisi zaka kawo masa yanzu da na kawo dalilai ayoyin da suka sa kafa suka suka suka yi bold da shi. Hmm. dama in hadisi ka kawo masa to yanzu sun dinga kulle kulle hadisi ma ai ifi ne ai hadisi ma kaza ne to yaushe za ku shirya malami ne za ku yi munazara na ilimi da shi ka kawo aya ka kawo hadisi ku fahimci juna amma su ba su da wannan din kawai idan ka ce min ni dan bidi'a ne to kai dan sunna ne mm-hmm. kai ka kirkiro kungiyar ka shekara arba'in da biyar ta ce izala har aka je aka yi mata rijista ni ma na girmi izala eh to ni ni ɗarika ma na shauci jani in ka dauko ana neman shekara ɗari uku to na sidi abdul kadir jalani in ka dauko ana neman shekara dubu in ka ce maulidi ne maulidi shi ma ya doshi shekara dubu ana maulidi a duniya to kai yanzu tafsirin da kake a watan ramadana duka duka a karni mu ne shi ma aka fara shi kungiyar ka na izala a karni mu ne aka fara shi hmm. tahajjud da kake yi a karni mu ne aka fara shi kuma kai saboda baka baka da kunya sai ka dube ni kace ni dan bidiya to masha Allah to kira kira kira na karshe a ah, yar goma ko sai da to kira tare da shek ah, Ali akan wannan layi wa alaikis salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Muna amsawa. Muna ma shi godiya Allah ya saka. Muna jin daɗi wannan tattaunawa da ake. Masha Allah, shak yana ci yana abu. Me sunanta? Ah, amin, amin. Shek na tambaya waya sunanki? Eh? Yar na goma. Ah, Allah ya saka da alheri. Allah ya biya bukata muna jin daɗi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukato mun ji daɗi sai a taya mu da addu'a insha Allah insha Allah mun gode sosai mun gode to a mun gode sosai sai da Allah ya saka miki da alkhairi mun gode shai shai ai muna addu'a kina, ai muna talika muna addu'a kina. masha Allah sosai di a duniya ta sani shi yasa tunda muka shigo karatun nan ba wani ɗan izala da ya iso ya fito ya yi challenging dinmu wane mutum <laughs> bilal yazi amma yanzu inda aya da hadisi muka ɗauko, eh. to bilal yazi da da surutai ya cika gidan nan amma da yake sun ji cewa idan ka zo fa sai mun daura ka akan sikeli <laughs> mun aika ka lab an eh. gwada ka eh. ba ka da cutan bidi'a Eh. ka gane ko ba ka da cutan Allah ɗaya hmm. Allah yana ko'ina ba ka da cutan duk abin da kake challenging namu ba ka da cutan ɗarika ba ka da cutan wurdin da muke yi ka sallake sannan ka isa ka zo mu yi maganan aya da hadisi da kai hmm. an zan ce ko saboda haka ka ce a shehinanmu sun ce Allah yana ko'ina, ina akwai fana'i mun doko maka fana'i a cikin abin nan hmm. sai me so saboda haka yan uwa kar ku rudu wannan duka surutu ce ta banza da wofi inda ma mutum zai je karanta ya samu madarijus salikina ya karanta shi wallahi tallahi zaka ce ibnu taymiya da ibnu qayyim yan ɗarika ne duk magana ta tasawuf ibnu qayyim sai da ya magana akan ta su fana'i su baka'i su Shuhudi, su kashafu kashfu da yanzu shi wancan yake bata lokacinsa duk ibnu qayyim ya kawo su to saboda haka yan uwa musulmi ɗarika abu ne wanda yake mai kyau ɗarika shi yasa take zaune da kafanta sama da shakara dubu bata wargaje ba bata samu sabani ba ana tafiya akan turban Allah ne yau gashi na wayan nan a gaban mu aka haifi izala shakara arba'in da biyar yanzu gaba ɗaya ta wargaje ta ce. ba ta da alkibla kwata-kwata wa za ka bi ma a cikin ɗari izala sai ka rasa shi saboda me dukkan su suna kafarta juna suna zagin junan su to ina ina ina gaskiya ina ne gurin waye za mu tafi saboda haka Allah ya ba mu abin nan sarki zaki Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu Allah ya yassare Allah ya kiyaye ka Allah ya sare ka Allah ya sare ka da iyalanka da inda kake zama da inda abin da kake duka Allah ya sa musu albarka Allah ya sa rayuwarka albarka saboda hidiman da kake wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka arziki mai yawa mai albarka wanda har zuwa karshen rayuwarka ka more shi bana a na fitu ne hasana wa fil ce hasana wa zaba nan? masu sauraron mu kowa yana da bukata na alkhairi Allah ya biya musu su na alkhairi akwai uwan uwanmu da na Libya kullum sati sai sun kira mu su ma Allah ya biya musu su Allah ya yassare musu Allah ya fattaha musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi